Kalangu, sha bakwai Juma'a 17 ga watan Afrilu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga mahimman kanunsu. Ruruwar da kafofin watsa labarai ke yi kan cutar coronavirus ta haifar da tsoro da fargaba ga 'yan jihar Difa da har yau ba samu mai cutar ko guda ba. Za ku ji ra'ayoyinsu a cikin labarun. Tsibiran tafkin Chadi da sojojin Chadi da na Nijar suka kwato ya kamata sojoji su koma kansu don gudun sake mamaye sun da 'yan boko haram ke iya yi in ji abba dan jarida masani kan al'amurra na boko haram Shin matasa na nahiyar Afirka na iya zama garkuwa ga cutar coronavirus? Dokta Jamila Farjani ta muna ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman da za ku ji a ƙarshen labarin. Masaranmu barkan mu da sake saduwa. A cikin wata sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lahiya kan kafar Tele Sahel jiya, ƙasar Nijar ta samu ƙarin masu cutar COVID-19 25. cikin 'yan malati 74 da aka ma gwajin kamar yadda binciken ranar 16 ga watan afrilu ya nuna wannan kuma ya tabbatar da adadin masu cutar bayan gwaji 609 a cikinsu 489 na samun magani 105 sun warke 15 su riga mu gidan gaskiya in shi sanarwar a cikin sabbin 'yan malatin 25 da aka samu jiya biyu na jihar doso ɗaya na jihar tawa daya na zandar da kuma 21 na birnin yamai tsoro da fargaba kan cutar covid-19 a bangaren al'ummar jihar difa wanda har yau bata samu mutum ko ɗaya ba da ke da wannan cutar yadda kafofin watsa labarai ke kururuwa kan annobar na ɗaya daga cikin abubuwan da ke tayar ma al'umma hankali kamar yadda zakuji a cikin ra'ayoyin da suka bayyana ma lawan bukar Damar da muke ciki ita ce ta sauran mutane ko da kamar da ka faɗi babu wani mai cutar adifa amma duk da haka muna jajantawa sauran masu cutar a duniya ko ma a ƙasar mu ko ma a yankin halin da yadda take bazuwa muna damuwa. Gaskiya ni ina ganin kamar muna a yami ne ko kuma a zandar cikin ƙasa guda nau'in killacewa iri ɗaya sai dai mu ba a killace mu ba hakika mutane na cikin fargaba sosai da zaran kun kama setin rediyo yanda mamman ke faɗa coronavirus ta shiga gaban cutar zazzabi batun coronavirus kadai ake ta yi coronavirus kamar ta kada mutane kwata-kwata a sa tun lokacin da bakin hauren nan 43 da aka killace a filin wasan kwallo suka tsere a ranar goma ga watan afrilu tsoro ya wanzu a cikin zukatun al'umma garin na agadas dai har yau baya da mutum ko ɗaya mai ɗauke da cutar ta covid-19 abdurrahman insar ɗan ƙungiyar farar fulla na kira ga hukumomi da su ƙara matsakaini wajen kiyaye lafiyar al'umma musamman ma a ɓangaren shigowar gari ga dai rahoton da Musa Mamman ya haɗo mana kai. La population d'Agadez se pose euh, deux ou trois questions à sa al'umma gada suna ma kanta tambaya biyu zuwa uku cewa da kaka suka gudu don mi suka gudu. Da muka yi tambayar a harabar hukumar kiwon lafiya sun ce mana da wa'anda suka gudu ba sa ɗauke da alama ko ɗaya ta wannan cuta. To amma hakan bai gamsar da mu ba. Don ko virus ba cuta ba ce da ke bayyana nan take. Kasancewar mutanen ba su cika makonni biyu ba da suka gudu kenan ba wata hujja za ta nuna mana cewar wa'anda waɗannan mutane ba sa ɗauki da cutar coronavirus don haka muna sa kira ga mahukunta da su himmanta neman su kuma a maido su don a killace su don fa gaskiya fargaba na nan cikin al'umma tunda mutum arba'in 43 ne suka gudu kuma ba a san nau'in halin da suke ciki ba ko suna ɗauke da cutar muna jin hankalin hukumomi ba ma jami'an tsaro kan buƙatar ingantaccen wai a bakin gate. Sur la nécessité de contrôler les barrières. A cikin wata sanarwar fannin jarida ta sha shida ga watan Afrilu, Ƙungiyar UNICEF ta shaddada goyon bayanta ga gwamnatin ƙasar Niger a cikin faɗika tashin da yake yi kan yaƙi da cutar ta coronavirus. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta UNICEF na taimakawa wajen gano masu cutar da alamominsu ba su tsananta ba. haka zalika za ta bi waɗanda suka yi mu'amala da masu ciwon sau da ƙafa ta hanyar ba da ƙarhi kan tsarin nan na keɓancewa da kuma ɗaukar nauyin masu cutar da kuma waɗanda ba su buƙatar samun kulawar asibiti. Jami'ar ɗan dinko ɗan kulodo ta maraɗi na ƙoƙari kan yaƙi da cutar coronavirus. Bayan matakan da jami'ar ta ɗauka kan kaucewa yaɗuwar cutar, ɗaliban da ke karatu a fannin falsafa da yanayi na kawo nasu ƙoƙari ga kwamitin jihar da ke fafutukar yaƙi da cutar ta covid-19. Dr. Zakariya Musa Shugaban jami'ar ta Maradi ya ma Muhammad Mamman karin bayani. A bangaren jama'a mun samu amincewar su sosai kamar su yi wata killacewa ta kansu kuma wannan killacewa ta ƙashin kai ba wai suna cikin rashin lafiya ba ne amma bisa ganin suna rayuwa tare bisa wani adadin yawan su sosai sun yarda da su takaita fitar su an tsara wata takardar sa ido domin waɗanda suke rayuwa a jami'ar don a samu a rika sa ido kansu ta hanyar ɗaukar zafin jiki. Anandiyar Spain ta bada na'urorin auna zafin jiki baya ga haka waɗannan ɗalibai tun bayan taron ranar laraba aka ajiyewa dsp da kuma kwamitin yankin domin tallafawa yin bincike musamman ma sa ido a muhimman wuraren shiga su ne hanyar zandar maraɗi, shigowa daga tsibiri da kuma shigowa daga bangaren najeriya musamman ma dan isa A cikin kwaminikin Dingaji Banda a jihar Talabere, malaman kiwon lahiya da hukumomi na amfani da gidajen rediyoyi na karkara domin wayar da kan al'umma kan yaƙi da cutar ta COVID-19. A cewar shugaban da'irar matsalar rashin tsaro ta sa ba sa samun wani tallafi daga abokan hulɗar kwaminikin don yaƙi da wannan cutar. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Zakari Ali, shugaban da'irar Dingazi Banda da Hassan Mummuni ya kira ta waya. Tun cutar COVID kin bata zo ba ne likitocin suke wayar da kan jama'a kan tsafta yanzu abu ne da suke ta karfafawa. asibitocin wurare ne da ake kula da su sosai wanke hannuwan nan da sabulu da sa takunkumin nan abubuwa ne da ba su da wuya amma suna karewa wannan ne ake fahimtar da mu da kuma taron jama'a gaskiya mu kam har yanzu ba mu ga wanda ya kawo mana taimakon wa'annan abun ba ko guda ko abokanan hulɗa ko guda ba su zo ba ko sabuli guda ba mu gani ba abokanan hulɗar ma ba su yawan zuwa nan wannan lokacin mutane sun tsorata sosai abin wannan ka kare shi ya fi ya zo kanka komi in Allah ya so ne yake kawo nashi sauki. Ƙananan tsibirai ɗari ne suka samu 'yancinsu sannan kuma 'yan ta'adda da dama ne aka hallaka sauran kuma aka kora su daga tafkin na Chadi. Dakarun ƙasar Nijar da na Chadi su ne suka yi wannan ƙoƙarin a cikin farmakin baya-bayan nan da suka kai cewa da lakular Diboma a ƙarshen watan Maris da ya shige. a cewar siddika abba dan jarida kuma marubuci sannan kuma kwararre kan al'amuran boko haram ya kamata sojojin kasashen da abun ya shawa su yi kokarin mamaye guraren da aka kwato don gudun kada 'yan ta'adda su dawo ga dai firar su da tarnar ahmed ta waya Ya kamata a samu kasancewar kasashe ko da yaushe a garuruwan da aka karbe domin idan aka bar su haka mayakan Boko Haram za su iya dawowa. A shekara ta shida dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa sun shiga tare da karbe hedikwatar Boko Haram. Boko Haram ta sake haɗewa haka wuraren da aka kwato ba a rike su ba bisa tsawon lokaci. Dakarun ƙasa da ƙasa sun tafiyar su abin da ya kamata a yi shine na farko kasancewar ƙasashe bisa tsawon lokaci a wuraren tafi. tafkin Chadi. Abu na biyu ya kamata kuma aikin a karasa shi domin har yanzu akwai mayakan Boko Haram a dajin Sabbisa. Abu na uku ya kamata kasashe daban-daban tare da haɗin gwiwar gamayar kasa da ƙasa su kafa wani shirin na ci gaba domin samun mafita ta karko game da matsalar da Boko Haram ta janyo. Sakin da aka ma ɗan ƙungiyar farar fulan nan Ali Idrisa a ranar 14 ga watan Afrilu shiri ne inji ji Sule Umaru lauyan uwar gidan tsohon hafsan sojoji general ahmed jiya a cikin wani taron manema labarai a cewar metro sule ali idrisa ya ɗauki alkawali gaban yariman babban alkali cewar idan aka sallame shi da zarar ya fita zai yi taron manema labarai ya shaida ma al'umma cewar ya yi kwata yana neman afuwa tuni ali idrisa dai an dakatar da shi ne tun ranar tara ga watan afrilu ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a ta cewa da feji ita ta rike shi domin an tome shi ne da watsa labarun karya kan wani kusan sojoji da kuma matar wani tsohon hafsan sojoji a cikin batun nan na ma'aikatar ministan tsaro kan kasuwar kayan aiki. Salamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da maza ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kowa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen gwiwar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Nahiyar Afirka ita ce nahiya mafi kankancin shekaru a fadin duniya. Yawan al'ummar da nahiyar Afirka ta kumsa ya jima yana barazana kan rashin bunƙasar Sai gashi an wayi gari ya zamo mata garkuwa dangance da wasu kalubale da suka bijiro mata. A cikin wata takarda da aka fitar kan yanar gizo kungiyar Medcom, Dr. Jamila ta bayyana cewar a cikin kasashen da ke kudancin Sahara, kishi goma tara da bakwai cikin ɗari na al'ummar na da ƙasa da shekaru da biyar yayin da kishi uku cikin ɗari ne kawai ke da shekaru da biyar mai cike wannan shekarun masu cike da hatsari in har coronavirus ta kama mutum shin matasan afirka na iya kasancewa garkuwa ga cutar ta coronavirus ga amsar da dr jamila farjani ta ba olivier asokubavi mun san cewa afirka ta kasance kullum ana nuninta don keɓantaccen tsarinta na matasan al'ummarta a bayanan ƙididdigar adadin waɗanda suka rasu a cikin ƙasashen da suka fi tabuwa cikin tasa'in da biyu bisa ɗari na masu ɗauke da cutar masu hiye da shekaru 65 ne mun san da cewa cikin wannan ƙasar adadin al'ummar da ke da fiye da shekaru 65 sun kai tsakanin 20 da 30 bisa dari kenan. A Afirka adadin al'ummar da suka kai shekaru 65 uku bisa dari ne. A cikin al'ummar yankin Saharan Afirka uku bisa dari ne misali. In akwai al'ummar da ta kai mutane 100 mutane uku suke da shekaru fiye da 65 mutane 97 ke da ƙasa da shekaru 65 muna iya cewa afirka da adadinta uku bisa dari. na mutane masu shekaru fiye da 65 ana iya samun adadin mutuwa kaɗan a game da adadin mutuwa da muke gani cikin sauran ƙasashe. To a dunkule ko ana iya cewa a yau Afirka ta fi sa'a sosai fiye da sauran nahiyoyi? Kwarai kuwa da mutuwar tana taɓa musamman ma tsofi matasan Afirka za su zama sanadi don rage bannar. Wane darasi ne za a rike game da wannan matsala? Euh, Har yanzu cutar COVID ba ta bayyana sirorinta duka ba bayan COVID za a samu darussa da dama da za a ɗauka, darussa da dama da za su fito mana da za mu sake dabi'unmu a kan abubuwa da dama. A yau ba ku ganin dan Afirka tana da matasa ne yasa ba a girmama matakan rigakafi sosai. Euh, euh, wataƙila amma yawan matasan al'umma bai bayyana rashin wayar da kai ba. Kamata ya yi a mahimmanta waye kan mutane a yi ta kowace hanya a ganar da al'umma mahimmancin hanyoyin da ya kamata a doka. tunda mutane da dama ba su gane ba don mi aka sa dokar hana kai kawon mutane sun yarda wanke hannu da dai sauransu amma don mi dokar hana kai kawo an sa ta amma ba a bada manufarta ba in an bayyana wa mutane ita suna da hankali za su gane ta su zamanto yara ko tsofi sun gane ta nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya